Masu kallon mu kama da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a ma. Dan wasa kilan Mbappe ya amince da kwantiragin shekara biyar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. A baya dai mun rawaito cewa ba a cimma yarjejeniya ba da kungiyar ta Real Madrid. Sai dai a yanzu dan wasan ya amince da kwantiragin shekara biyar da kungiyar kamar yadda jaridar Maka ta rawaito. dan wasan gaban faransa wanda kwantiraginsa da paris saint germain zai kare a ƙarshen kakar wasa ta bana ana sa ran zai koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ne a ranar 1 ga watan yuli a cewar kafar yatsa labarai ta spaniya ta tabbatar mana cewa mbappe ya rattaba hannu kan kwantiragi da real madrid makonni biyu da suka gabata a halin da ake ciki shugaban na la liga javier tebes ya ce zai yi murna da maraba da zuwan dan wasa Kylian Mbappe kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Tevez ya ce a bana La Liga suna da mafi kyawun dan wasa a duniya wato Jude Bellingham na Real Madrid inda Tevez ya kara cewa a kakar wasa da ta wuce kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ce take da dan wasa mafi kyawu a duniya kuma ya taka rawar gani a kungiyar wato Lewandowski sai ita ma Atletico Madrid tana da dan wasa mafi kyawu wato Griezmann idan kuma Kylian Mbappe ya zo Real Madrid hakan zai taimaka wa La Liga ta ƙara kasancewa gasa mafi girma a duniya a cewar shugaban La Liga, Javier Tebes. Har yanzu ba a ci ƙwallon kafa ta Barcelona ba a waje a La Liga ta bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na tattaunawa da ɗan wasan gaban Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta fara shiga neman ɗan wasa Florian Wirth na Bayer Leverkusen da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, Jamal Musiala. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, na tattaunawa da ɗan wasan gaban Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, kan sanya hannu kan yarjejeniyar kyauta a wannan kaka, kuma suna da ƙwarin gwiwa ƙulla yarjejeniya nan ba jimawa a cewar jaridar ESPN. An rawaito cewa a ranar 15 ga watan Fabrairu, Mbappe ya sanar da PSG cewa zai bar ƙungiyar a matsayin kyauta idan kwantiraginsa ya kare a ƙarshen kakar wasa ta bana bayan ya yanke shawarar cewa makomarsa ta kasance ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Real Madrid ta miƙa tayin kwantiragi ga ɗan wasan na Faransa a watan da ya gabata yayin da har yanzu PSG ke fatan shawo kan tauraron ɗan wasan ya ci gaba da zama a ƙungiyar. Maje da dama sun shaida mana cewa a yanzu Real Madrid na fatan kammala yarjejeniya nan gaba kaɗan amma har yanzu ba sanya hannu kan kwantiragin ba tare da wasu cikakkun bayanai har yanzu suna buƙatar a warware su. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta fara shiga neman ɗan wasa Florian Wirth na Bayer Leverkusen da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich Jamal Muslia lokacin da ƙungiyoyin biyu suka fafata a gasar Bundesliga a makon jiya. An danganta Liverpool da zawarcin 'yan wasan wasan guda biyu masu shekaru ashirin amma Manchester City a shirye take ta shiga takarar neman 'yan wasan. Florian Wirth ya kasance wanda baya Liba Leverkusen take ji da shi a wannan kaka wasa ta bana inda ya zira kwallaye takwas sannan ya taimaka aka ci kwallaye sha shida a wasanni talatin yayin da shi kuma Jamal Musle ya zira kwallaye uku sannan ya ci kwallo bakwai a wasanni ashirin da biyar da kungiyar tasa ta bayan Munis ta buga. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya shirya tsaf domin sayan 'yan wasan Jamus biyu a kaka sai dai yarjejeniyar za ta kai kusan euro miliyan ɗari kowane ɗan wasa a cikinsu. har yanzu ba a ci kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ba a waje a la liga ta bana barcelona tana mataki na uku akan teburi a la liga bayan da ta buga wasa na 25 a ƙarshen makon nan Ƙungiyar da zabi ke jan ragama mai rike da kofin bara ta ci wasa sha shida da canja rasu shida sannan ta yi rashin nasara uku kawo yanzu a ranar asabar ne barcelona ta je ta ci ƙungiyar ƙwallon kafa ta celta vigo da ci biyu da ɗaya a wasan mako na ashirin da biyar, inda Robert Lewandowski ya ci biyu da kuma Igo Aspas ya zira ƙwallo ɗaya. Wasa na goma sha biyu da Barcelona nan ta buga a bana a La Liga a waje wadda har yanzu ba a doke ta ba wadda ta ci karawa bakwai da canja ras biyar. Real Madrid ce ta biyu da cin wasa tara da canja ras biyu da aka doke da aka doke ta karo ɗaya sai kuma Girona ta biyu da ta yi nasara takwas da canja ras uku da aka doke ta wasa ɗaya da karawa a waje ba a gida ba guda goma sha biyu a laliga. To amma a nahiyar Turai Inter Milan ce ta ɗaya wadda ta yi nasara da wasa goma da canja biyu a fafatawar waje hakan yasa take ta ɗaya a tebur na Serie A wadda take ta biyu ita ce baya Leverkusen wadda ta ci wasa tara da canja biyu daga fafatawa sha ɗaya da ta buga a waje a Bundesliga kawo yanzu Barcelona ce ta uku da kuma Paris Saint-Germain cikin waɗanda ba a ci ba a wasannin waje a kakar wasa ta bana da suka taka leda wannan ba shine karan farko ba da barcelona ta irin wannan kwazon da ba ci ta ba a wasannin waje wadda ta yi hakan a shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 da kuma shekarar 2022 zuwa shekarar 2023 inda ta yi karawa 19 a waje ba tare da an doke ta ba wadda ta ci wasa 13 da canjarar shida